janara nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda sai daidai da shida ga watan uku watan mari kalandar albashin shekara 2026 a karo na sha uku allah ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a na jama'atul zanatul bid'a wa iqamatis sunna da ke nan cibiyar kungiyar ta jama'atul zanatul bid'a wa iqamatis sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko a hausa kwata cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dorawa a karatun tafsiri da muke bangaren mata muna cikin tafsirin sura ta saba'in a jerin surorin alkur'ani daga sama ta saba'in da takwas a asalin saukar alkur'ani ita ce suratul ma'arif ko suratul sa'ala sa'ir kuma jiya mun tsaya karshen tafsirin aya ta talatin da biyar yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta talatin da shida fatan Allah ya taimake shi ya taimake mu ya sa mu dace na roƙon Allah ya sa albarka a wannan haduwa ta mu idan ya mana ita cikin abubuwan da za mu farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai na'am Allah ya فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فما للذين كفروا قبلك مهطعين فما للذين كفروا فما للذين كفروا لا متاشي فما للذين كفروا قبلك مهطعين نعم عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون نعم بارك الله فيك يوم ما سأل بركة إذا كنا سنوا جيا منجي jerin ayoyi da ayyuka da abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ya kawo wadanda su ne suke magani a matsayin cututtukan zuciya ya faɗi babbar illa rashin lafiya cuta jinya ta zuciya shine alhala tsoro raki kwaɗayi rowa san kai in mutum ya haɗu da wannan to kowace cuta za su iya shiga to allah sai faɗi ga abubuwan da idan mutum ya aikata su zai samu sauƙin wannan abin zai samu waraka daga wannan jiya to shi ne Allah subhanahu Ta'ala waɗannan ayoyi da alaran ya karanta da yake tambaya tambaya irin ta ban mamaki ita famalin lazina kafaru ibalaka muhdi'i me ke ga waɗanda suka gaba suke suka suka kafirta in suka zo sai su zura maka ido zura ido na wanda kamar za su cinye kaɗanye amma kuma lokaci guda in aka so kar da ayoyi sai su tarwatse tafi cikin gaggawa suna masu ƙin yadda su karɓi da'awa wa'azi karantarwa wahayin da Allah saukar su zuwa gare ta me yasa ne suke haka ani yamin wa ani shimal idin sai su tarwatse dama da auni ma'ana su tarwatse kamar idan a ce ga ga ga wani kamar a ce mutum ya je ya sami wani reshe da fara take kai igirgiza girgiza kun ga kowace za ta kama gabanta. Allah yake cewa da yasa suke yin haka in suka zo suka saurari karatun alkur'ani maimakon su su yi imani sai su me yasa suke guduwa kuma guduwar ma da suke cikin gaggawa cikin sauri ta dama da biyar su ce idan manzo Allah sallallahu alaihi ina karanta qur'ani sashen su kan ce da sashe kar ku saurare shi wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal fihi la'allakum kafirai sukan ce kar ku saurari karatu wannan alqurani in ma ana karantawa ku ringa yin wasanni kuna yin wargi kuna yin kakadi kuna yin shashanci a cikinsa ta yi ku yi galaba ku yi rinjaye ya zama tun mutane da zauna suna sauraron karatun qur'ani to shine anan Allah yake cewa famalil ladina kafaru qibalaka muhbi'in kamar ne da Allah wata sura yake cewa famalahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswa me ke gare su an tadhkirati mu'ridin suke bujirewa game da wa'azi ba sa so a sai da su Allah ya ce annabi ya ce ka'annahum humurun mustanfira kai ka ce dabbobin jakuna ne aka je aka razana su ko zaki farrat min kaswara zaki ya zo in haniniya in kuka in rugugi ya gunji a cikinsu zaki mai waki sai suka ji sai suka tarwatsi me yasa mutane ana karanta musu Qur'ani suke zama irin ko da Allah subhanahu wataala yana magana ne da arna anan amma ba wai su koya ke nufi ba duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a in an karanta alkur'ani sai ji baya so idi yana so eh, ya ji cewa hankalinsa ya tashi idi baya so idi idi cewa baya so ya ji hukuncen hukuncen Allah shi ma Allah yana ina masa magana me yasa ke yin haka qur'ani ina janyo mutane ne qur'ani ina ta tsaya ne ka nutsu tsaya ka fahimci abin da ake gaya maka Allah ya halice ka ya baka kwakwalwa ya baka hankali ya baka tunani ya baka zuciya ya baka dama ta tantancewa damar da bai bai da yawa daga cikin halittun da ya ba dan bai ba da irin wannan damar ga da dabbobi ba bai bayar da kwari ba bai bayar da tsuntsaye ba bai bayar da duwatsu ba wani abu da Allah ya halitta da ya ba shi irin damar da ya baka kai ta tantancewa sannan ki baka dama zaɓi ka tiƙa zaɓi abin da ka ga dama to me yasa aka zo ana karanta maka qur'ani me wakon ka tsaya ka nutsu ka kwantar da hankalinka ka lakanci abin da ake gaya maka ka nazarce shi sai zama to kana gujewa فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين الله يتي آيات ما وكل امرئ منهم an yi da kala jannata da na'im yanzu kowane mutum daga cikinsu ina buri ina kwaɗayi a cikin za a shiga da shi gidan aljannan ni'ima bayan kuma ya ƙi imani bayan ya ƙi bin Allah ya ƙi bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma haka yana so shiga aljanna a shigar da shi aljannan ni'ima da haka muka wuce a suratul qalam ko Allah ya ce afa naj'alul muslimina kalmujiri yanzu a ce mujirmai mabarnata su samu irin ladan da musulmai suka samu wanda suke yin da'a suke yin jayya ga Allah yanzu wanda suke yan tawaye mabarnata za su samu abin da masu imani masu bin Allah suka samu masu nagarta masu salaha ma'ana ba za su samu to shine ne yake cewa ma kullu bi'in minhum an yudkhala jannatan na'im yanzu kowanne ɗaya daga cikinsu ina faɗai yana burin a ce a shigar da shi gidan aljanna nema ma'ana wannan burin nasu zai koma da taɓewa yanzu kusan duk wani wanda yake yin addini ina da awar zai shiga aljanna an gani wa kullum yadda'i waslan bi laila wa laila la tukiru lahu bi ko ina da awar addinin da yake an je lahira zai shiga aljanna abin da zai fi baku mamaki ba wai waɗanda suke da addinin sama ba ko waɗanda suke da littafi da aka saukar daga sama ba kamar yahuda kamar nasara a har idan ka je wajen masu addinin gargajiya su ma suna jin idan sun mutu za su shiga aljanna za su gaya maka ai duk dai allah ake bautawa kawai hanyoyi ne suka sha bamban kai ka bi wannan hanyar su sun bi wancan hanyar amma dai duk gaba ɗaya wuri guda ba a haɗu kamar yadda bahaushe ke ta ai duk dodo da yake watsa shi a'a wannan ba gaskiya ba ne da'awa ce ake yi amma ita da'awar ba ta tabbatuwa har sai wanda ake wa da'awar ya tabbatar da ita shi ne wani mawaƙin larabawa ko wata mata ana ta da laila wata mata mace ana ta da laila sai aka samu samari guda goma kowa yana san kowa san ta ike yi idan suka haɗu babu tambayar juna kawai sai a kama dukan juna da wannan ya haɗu da wannan sai a kama dukan juna in wani ya zo tare da ki wannan da ki wannan wai kowa ina faɗa dan ne kake son wanda nake so da abin ya yawa a garin su sai aka samu su masu hankali sai suka zo suka hada suka ce bari mu ba ku shawara dan nan dai mutum ɗaya ne zai aure ta a cikin hasali wata ce tana so a cikin ku da suka ce sai suka ce ai laila ma bata san suna son ta ba tashin farko kenan yanzu an samu matsala ko ba samu ba sai ka ce to da ku zo kuna faɗa kullum me zai ana ku je ku samu laila wanda laila ta zaɓa a cikin ku shikenan sauran su haƙura suka tafi su goma aka je aka samu laila aka yi mata bayani to ke laila waɗannan suna rigima a kanki kullum sai sun yi faɗa kai kullum ne ba ranar banza sai dai ba a haɗu ba amma in dai an haɗu ta yi doka doke to da muka bincika sai muka ji ai basu ma san kina san su ma miki ma san suna san ki ba to shine aka zo ki ware wa kije su a cikin dan sauran sakura sai wannan izo na farko to shi dai ina son ta kaza kaza kaza ga kaza ga kaza ta kalle ta sama da kasa sai tace baka yi mun ba zancen banza a ce ke yar wulakanci ce kaza kaza ita eh tafiyarsa su goma gaba ɗaya haka kai musu kowa ya zo sai mummunar magana na goma da aka zo da ta gaya masa abin da ta gaya masa sai yake eh ko da ba ta so na yake eh, eh, ko da ba ta son ko ba ta so na ba ta son sa ne ko ko ba ta so na yau ba ta son sa to yake ko da ba ta son sa shi yana son sa a haka shi na yake cewa da shi majnunu laila wato mahaukaci wanda ya haukace akan laila laila ba ta hulɗe shi ba ta yi aure sai itare a gidan mijinta kofar gidan shi haka nan iraye bai mutu ba bai aure ba har laila ta mutu sai kuma kabarin laila ne yake kwana aka zo aka yi mutuwa za a yi kabari a gudun sai ce a shi kada ya kabari a nan wurin nan wurin sa ne ya mutu abin da shi kusa da laila to shine laraba suke cewa wa kullu yi waslan bi Laila wa Laila la tajiru lahu bi kowannen su ina da'awar layla shi take so albahali Laila da ta zo gaba ɗaya duk ta tarwatsa ta ce ba wanda take so a cikin su to waɗannan da suke cewa duk wanda yake bauta wai ina bauta wa Allah ne kawai wanda ya bi ta can ne wanda ya bi ta can wai za a haɗa wuri guda ba haka bane allan da ake bautawa ya ce inna dina inda allahil islam ya ce al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to kun ga duk waɗanda suke da'awar Allah suke bautawa in ba musulunci suke ba kun ga Allah bai tabbatar musu cewa suna bauta gare shi ba an fahimta kamar yadda Laila ba ta tabbatar da waɗancan cewa suna tana son su ba ko kun fahimta jama'a ashe da'awa da'awa ce ka faɗa za ka iya faɗa amma tabbas abu ya kasance fi ardul waqi' to wannan kuma sai wanda kake faɗa game da shi yayin da haka jama'a mu tsaya mu rike addinin mu na musulunci kuma a musulunci mu rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka yadda kai addinin da ba sunna ba abin da ake shafa addinin da ba sunna ba shine wanda ba annabi ya koya ba kar ka yadda ka yi addini ka yi wata bauta ga Allah sai wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wanda ya kawo kuma a tsari da sifa da yanayi wanda ya koya duk wata ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita idan akwai adadi ya ce ga adadin da za a yi in akwai sifa ya ce ga sifata yadda za a yi idan akwai wuri bigire da za a yi ta ya ce ga bigiren da za a yi idan akwai zamanin da za a yi ta lokaci akwai time frame zai ce ga lokacin da za a yi wannan ibada to ka rike haka amma duk wanda ya kawo wata ibada ya ce to yanzu a ce wannan in an yi a ce an yi barna sai a ce da Allah ya ce a yi in ya ayi a annabi ya sai ya ce a ba addini ba duk inda ka ga da ganinsa da kyau tun da Allah da manzansa ba su ce a yi shi ba shi da kyau to shine Allah ya ce famalin da zina ka faru ki balaka mawdi'i anil yamin wa anil shimal izi ayatma kullu mri'in minhum an yudkhala jannatan na'im yanzu kowane mutum daga cikin su yana da'awar ina burin ina san ina fadayin a ce da shi a shigar da shi aljanna bayan ya aikata abin da ya ga dama idan a nan duniya kowa ya aikata abin da ya ga dama ya zai shiga lahira zai shiga aljanna kowa ba sai aikata abin da ya ga dama ba an fahimta jama'a to amma ku kalla ko a duniya in mutum ya aikata abin da ya ga dama ina samun abin da yake so yanzu idan mutum yana son kuɗi sai bai biya nemi kuɗi ba sai dai yana shargallansa da shashancinsa zai samu kuɗi yanzu Allah ramma da yake son Qur'ani ya ci gabza ya ci dukan rana ya ci dukan ruwa ya sha sanyi ya yi kaza ya yi kaza ya samu Qur'ani ko bai samu ba da da ya tafi shashin ce tafi zai samu an fahimta ba wanda ya taɓa yin eh, abin da ya ga dama sannan ya samu abin da yake so babu shi ka yi abin da ka ga dama sannan ka yi samu abin da kake so ko a duniya ba taba yi ba to ballantana a lahira mutum ya ce zai abin da ya ga dama a nan duniya sannan ya je lahira ya shiga aljanna Shi ne Allah yake tambaya a yatma kullum mu'min minhum an yi da kada jannata na'i yanzu kowanne mutum daga cikin yana burin a shigar da shi aljanna ni'ima bayan a duniya ya yi abin da yake so Ya yi abin da ya ga dama ya miƙe kafa an ce tankwashe yake tankwashe an ce bi Allah ke bi Allah an ce bi manzo Allah ke bi manzo Allah bayan aljanna nan ta Allah ce shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah shi ne wanda allah ya gayyato ya gayyaci ya turo ya gayyaci mutane su shiga aljanna da aka wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba da kwatankwacin sa misalin sa da gidan aljanna yace kwatan kwatina da gayyata da nake zuwa gidan aljanna kwatankwacin mutum ne ya gina gida ya gina gida sai zai yi walima irin zai kare a gina zai yi walima sai ya tura wani dan gayya ya gayyato masa mutanen da za su zo su je su shiga gida a yi wannan walima da su a wannan gida ya ce to kun ga idan ya zo yi sanarwa wanda ya bi shi zai je zai shiga gidan za a bude masa kofa zai shiga gidan kuma zai ci abincin walima wanda bai kai amsa kiran wanda ya zo ya gayyace shi ba bai bi shi ba bai je gurin ba zai shiga gidan hasali za ma bude masa kofa hasali za a miƙo abincin da yake ciki a baki yana daga waje a sai ungwaci sai da ya ce to kwatan na kenan Allah ya gina gidan aljanna sai ya aiko ni in gayyaci mutanen da za su je su shiga gidan wanda duk ya bi ni zai je gidan za a buɗe masa ƙofa zai shiga gidan kuma zai ci abin da yake cikin gida kenan wanda bai bi shi ba ba zai shiga ba da haka Allah sai ke gaya mana yan wuta ko tun gabanin yan wuta yan tozon la'arafu ma daga waje suke magana da gidan aljanna wa bai na bainahuma hijab wa 'ala al-a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bi simahum ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستدبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب الأعراف أصحاب النار أصحاب الجنة an afiru alaina min almai aw min ma razaqakum Allah qalu inna Allah harrabahuma alal kafirin dan wuta za su kira yin aljanna in Allah da mu za su kira eh Allah ya saba mu ne yan wuta ba eh aji ko to zalla arafa bana so tsaya wallahi balla kana yi shiga wuta ai to zalla arafa nan wai ta boda ce tsakanin wuta da aljanna eh mutum ya taso daga aljanna zuwa wurin tafiya shekara 250 ne in ya tashi daga wuta zuwa wurin tafiya shekara 250 ne idan aka taɓa ɗan ɓangaren sa na aljanna kamar ƙanƙara sanyi da ni'ima ɗaya ɓangaren kuma kamar garwashi saboda zafi sunan za su tsaya ba a shigar da su aljanna ba amma suna kwaɗayi to ni wallahi ko nan ba na so in tsaya ba dan tana gangara wuta ne da nake so ina can yau a ba can ba ina nan ko ko can yau ina nan yau wannan wajen aljanna aljannan nan an gane ku to Allah ya sa to yan wuta za su kira yin aljanna su ce a fi yugo alaina min almai omi mara za ku dan kwararo mana wani abu mana na daga ruwa ko wani abu da Allah ya ba ku ku dan ba mu sa a bakin salati ku ba mu dan sa a baka bala'in da muke suke ciki su dan samu sauki sai su yan aljanna mu ce da su insha Allah inna Allah harramahum 'ala kafirin Allah ya haramta abincin aljanna da ruwan aljanna da kayan gidan aljanna akan kafirai ba su da rabuwa a to shine Allah yake cewa ayatma kullu mri'in minhum ayyul khala jannata na'im da Allah ce kalla a'a inna khalaqnahum mimma ya'lamun mu ne muka halicce su daga abin da suka sani an halicci mutane asali daga ƙasa babanmu annabi adam an halicce shi daga ƙasa an halicci matarsa uwarmu na na hawa'u daga ƙarshen haƙarƙarinsa na sama sauran mutane khalaqnahum min ma'in mahin min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wa tara'i Allah subhanahu wa ta'ala sai ce kalla a'aha inna khalaqnahum min ma'in alamu. mu ne muka halicce su daga abin da suka sani yanzu ba gashi kowa ya sani ba ba daga maniyin miji da mata ne ake haihuwar ɗa ba maniyin namiji da na mace ba daga na ake samun ɗa ba kenan allah ya sanar da kowa ya ake samar da mutum ya ake samar da haihuwa kuma idan aka zo ma ba wai sai an saka a ciki yanzu an samu ci gaba ba ma sai uwar ta haifa ba sai a tari maniyinta a tari namijin sai a je a hada a saka wata umboba abin nan a yi barbararsu kuma a kyanke shi ba a yi kalla ina hulmi mai alamu to da wanne dalili suke inkarin bayan sun san daga ina ka su kuma suke inkarin cewa za a mayar da su da haka Allah ya mamaki awalam yara alladhina kafaru ko menene eh, awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin 'alim babu dalili duk wanda ya inkarin za a tashi kiyama ko za a dawo da mutane bayan sun mutu ba shi da dalilin da zai sai wannan inkarin ba shi da shi saboda ne abu ne menene a fili abu a faifai Allah ya halitta mutane zai mayar da su in akwai wahala farkon ne wahala maimaitar babu wahala da aka yake wahuwa a huwanu alayi mayar da halittar shi ya fi sauƙi ga Allah ma'ana halittar mutanen da sauƙi a ta zo wa Allah to amma mayar da su ya fi sauƙi yanzu misali a matsayin ki na mace ga wani girki da yake koya sabo wanda za ki iya ba idan kika yi na farko za ki dan sha wahala yanzu haka in kika zo yin na biyu wahala ya fi ko sauƙi fi in kika yi na uku fa in kika yi na hudu fa in kika yi na biyar fa Allah ka kuna ganewa to yanzu sai mu ce Allah subhanahu wataala wannan halittun da yi wanda irin abu ne da wanda irin nau'in abu ne bai halitta ba abin da bai halitta ba shine abin da bai gani ba amma duk abin da ya gani shi halitta shi ko kun fahimta to ya ita yin waɗannan halittun amma ran da yake ya rasar da su zai mayar da su kuma wani sai yana cakka ko yana jayayya ko yana musu ko ya ba zai iya ba kun fahimci jama'a maganar Allah yana da iko akan komai كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ذاك التي فلا أقسم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون نعم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون نعم الله سبحانه وتعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب والمغارب ba sai na rantsuwa da ubangijin mahudai da mafaɗai ba Allah subhanahu ya halitta rana ya sa mata mahuda ya mata tana da mahuda guda biyu ta gabas tana da mahuda guda biyu ta yamma a kowanne guda biyun takan canza ko mahudai a gabas lokacin sanyi da lokacin zafi da lokacin kaza da lokacin kaza haka nan a yamma kowanne ƙarshen aka koma ina koma guda hudu ne to Allah subhanahu wa ta'ala sai sai fala aqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib ba sai na yi rantsuwa da ubangijin mahudan rana lokacin da suke huda lokacin sanyi da lokacin zafi da lokacin abin da tsananin sanyi da lokacin tsananin zafin ba sai na yi rantsuwa da wannan lokutan ba haka nan lokutan faduwarta inda suke faduwa magari ba sai na yi rantsuwa da ubangijin da ya tsara mata a haka ba rana lokacin da suke fitowa suke haskowa tana haska taurari saboda ka sai a gansu sai ki ce ah to ya za a gansu bayan za a gansu sai da daddare yanzu nan inda take yanzu a wani wurin dare ne da aka ta haska musu yanzu suna gani suna ganin taurari an fahimta mu yanzu ita ce take haska mana kai tsaye wannan shi ne abin da binciken kimiyya ya tabbatar to inda kuma mu ta faɗa a nan to ta haska wani wuri a lokacin da ta faɗi a nan ainihin su can taurarin za su ne za su bata mu kuma sai su ne sai su bayyana a nan wurin an fahimta so dai allah ce ba sai na yi rantsuwa da ubangijin mahudar rana da mafaɗanta ba inna laƙadiruna wallahi lallai mu masu iko ne akan ala an nubaddila khairan minhum mu mutan waɗanda suka fi su ma alkhairi ko kuma ranar kiyama in aka tashi shiga aljanna da wuta mu halitce su su ne amma kuma sun faka yadda suke girma kuma abin da zai faru kenan ranar tashin alkiyama to ke yanzu in kina jin zafin nan da lagwadan nan da roman nan na gidan aljanna aka ce dan wannan jikin nawa shi zai je sha wannan gara ai ai da matsala yin ma kawai sai sai ratsa gashi ba haka bane da haka sai an hura ne ya kintime haka annabi ya faɗa yace duk wanda zai shiga aljanna zai shiga aljanna akan surar babanmu annabi adam alaihi salam zara'i 60 a sama daga kafadarsa ta dama nan zuwa nan ta hagu sai an kama 40 60 by force za mu sha lagwada ai kwarai ku za mu sha gara Allah kai mu aljanna wallahi za mu yi da ni'ima cin kasa eh a to duniya ba mun yi hakuri da abubuwa da yawa ko ga sanan muna so amma mun hakura kana ganin wata haram malar goma romo kaɗan samu kaɗan ɗana sai ka karfata hana ka shiga aljanna sai ka haƙura ba haka bane ga wata yar haram ta zo ta raka a gaban ka ka tsakura sai ka tsaka karfa ta zama Allah ka kai ranar kiyama sai ka akura ta wuce ba an ta yi ba an yi haka abinci an yi haka abin sha an yi haka abin sutura an yi haka a kuɗi an yi haka a kaza an yi haka a kaza duk ka haƙura ah, to kuma sai ka je ka samu damar da za a ce kulu wa sharabo hani'an sai ka tsaya kana kana baya baya ai babu Allah ya sa kun gane Allah ka kai mu aljanna eh Allah ka kai mu aljanna wallahi in na shiga aljanna fa ni anya to Allah ya kai mu gaba da an gane Allah ya ce to za mu musanya fiye da inda suke a hakan wa ma nahnu bi masbuqin kuma mu ba ababan tserewa bane ko a ce an gagare mu Allah subhanahu wata'ala da waɗanda suka bi shi da waɗanda suka gare duk zai haɗa su lokaci guda a ranar tashin alkiyama kuma zai kowa hisabi kuma kowa zai tafi da ya kamata ya eh dama da mun je lahira ana ba mu littafin ma hannun dama za mu ce mun san dama mun san nan za mu wallahi ta mala albani yace wai jazafa aljanna eh Allah ya ji mala albani yace wallahi jazafa aljanna Allah ya sa a haka dai kan mutunta su mu shiga aljanna a haka dai amma tsiyar ba mu sani ba dan Allah muke ba dan shi muke ba ya karba bai karba ba oho eh to wannan ne kuma ne na tuna shi sai ta min da hankali to amma a lokaci guda kuma na tuna adalci da tausayi da tausayi da jin kai da rahama irin ta Allah sai in da confidence zan shiga aljanna insha Allah insha Allah za mu shiga aljanna insha Allah wa ma nahnu bi masbuqin mu ba ababen tserewa bane mu ba ababen gagara gagarewa bane wani ce ya gagare mana bai isa ba za ta tara kowa kuma za a yi hisabi na ma Allah ya ce fazarhum فذرهم يخوضوا hatta حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون الله اكتفى فذرهم قالوا yahudu su kutsa wa yan abu su yi wasa a gaya musu Allah ya ce su kunnan ƙoshe ƙyale su in ana yi suna wasanni suna ƙin sauraro suna yin wargi ƙyale su ƙyale sun ana yi suna surutu duka ba su yan abu ƙyale su su yi wasa ba dai mutane sun mai da abin wasa ba ƙyale su su ta yi hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun har su haɗu da yinin da ake alkawarta musu shine yinin sashin alkiyama Allah ya yi alkawarin kiyama za ta zo ba sun tambaya ba farkon sura ta'ala sa'ilun bi azabi waqi' lil kafirin laysa lahu to yanzu ga abin ya tabbata wato qur'ani ina da wani tsari na ban sha'awa wato in yana baka labarin abu sai ka ga kamar ya ɗauko abin da ya ajiye maka a gaban ka gashi nan ma yana faruwa eh ku kalle mu ga mu can mun ja ga mun tafi aljanna ko to ga kuma yan wuta can su ma sun ja sun tafi Allah ya tsare mu eh wato Qur'ani yana baka labari kai ka ce a gaban ka abin yake faruwa saboda ne ubangiji subhanahu wata'ala duk aswarul badi'iyya duk wani abu da zai sa ka samu shauki ka samu nishadi ka samu karfashi ka samu kazar-kazar na ka bi shi ya iya maka bayanin shi ya iya duk wata hanya da zai bi e gaya maka e nuna maka abu wannan abin tabbas ne haka yake hakika ne ya iya ya sani to gashi nan ina ta nuna mana ina ta gaya mana ina ta mana bayani saboda ne saboda ina son sai mun shiga aljanna jama'a ba fa wanda Allah yake so ya shiga wuta kowa Allah so yake shiga aljanna an fahimta da haka da kowa zai ba Allah wallahi sai ya saka kowa aljanna kamar yadda da kowa zai haɗu eh, bijire wa Allah sai ya saka kowa a wuta to sai dai Allah ya mutane fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir wadan sai yan aljanna Allah ya sa da mu a ciki wadan sai yan wuta Allah ya tsare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum face yana da maq'ad nashi wurin zaman sa a gidan aljanna kuma yana da wurin zaman sa a gidan wuta kowa ina da shi da haka aikin da kai a nan duniya shi ke determining ina ne makomarka a ranar lahira in mutum ya yi aikin kwarai ya bi Allah sai a kulle gidansa na wuta sai shiga gidan aljanna idan mutum ya yi lala ya yi mummunan aiki ya yi miyagun ayyuka ya ki bin Allah a nan duniya sai a kulle gidansa na aljanna ya shiga gidan wuta Allah ka tsare da aka jama'a mu bi Allah mu bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni abin da ya kamata mu yi mu bar abin da bai kamata mu yi ba fadarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun yawma yakhrujuna yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusbin yusibun Allah subhanahu wata'ala kamar an tambaye shi ya ubangiji wace rana ce ake alƙawarta musu yace yawma yakhrujuna min al ajdath ranar da suke fitowa daga cikin kaburbura wani fi hafi suri fa idza hum min al ajdath ila rabbihim yansilun ran da za busa cikin kawo sai ga kowa suna fitowa na fitowa daga cikin kaburbura كأنهم إلى نصب منين يخرج اليوم نفخ في الصور إذا من العزات إلى ربهم ينسلون سيقى متانينا فرارا دقدوا جواز الله سبحانه وتعالى أنا سيقى يوم يخرجون من الأجداث سراعا الأجداث سراعا رند ذات فتوه لك تكين أبر برا تكين ققاوة دعين بوسا أنا يبوسا تكين قبر kowa zai tashi daga cikin kabarin shi ba za ka ce wani ya riga wani tashi ba kamar aka kawo wuta a unguwa ta gidan soya take fara zuwa wutan nefa aka kawo wuta ta gidan soya take fara zuwa ta gidan ku ah. ai gaba ɗaya suke kama ku to da an yi busa a cikin kaho ana yin busa kowa zai fita daga kabarin shi kawo mutane kowa zai fita la ilaha illallah idan aka fita kuma ba tsaya za a ba kowa ya fito kawai sai rantsu ma da gudu kamar mutane ne suka razana aka razana ai sai an gama gudu ko sai kuma mutane suka dan abin da sai suka dinga tawai ne ya faru ne sai dinga tambaya juna kuma to a nan duniya ana cewa wanda ya ji wani abu na razana kar ya fita da gudu yanzu aka yan fafa lolo ne yan iska kawai za su yi wa mutane sati. an fahimta ya kawai sai ka je kasuwa sai ga mutane sun kama gudu mutane haja haja kuma sai an tsaya ana haƙiwa ana duwai wani na tambaya wani ne ne ne a wani wani lafi wani yana gudu ne ma na gudu sakarci kenan eh, ya mutum zai zama ɗimautacce a duniya ya lahira ya zama ɗimautacce kuma ɗimauta ta ɗore masa kenan a nan duniya an kaji abin ɗimauta tsaya ta ji menene wani garin gudu yake kan kansa mahalaka to a lahira in aka tashi kowa da ya tashi zai rinta mani da mu ina za a tsaya inda al mahsha kasar da Allah ya shimfiɗa za a yi hisabi a nan kowa zai tsaya ranar za mu ji ana Allahumma sallim sallim Allah ta kaina ta kaina Allah tsere da ni bayan zuwan tsaya shine Allah ya ka annahum ila nusri yuhirun kai ka ce suna farara ne suna gudu zuwa ga wani abu da aka kafa alama ta nan in ka zo ka tsira Allah ya amfani da wannan kalma saboda dalilai masu yawa amma musamman guda biyu zuwa uku dalili na farko su akwai gumakansu da suke kafawa idan aka samu wani sabon Allah to aka yi shela sai a sa masa alama saboda haka lokacin da za a bauta gare shi kowa sai ya tafi gurin ne nasar an kafa wani abu da za a gane shi saboda haka sun san irin wannan tun a nan duniya akan sa nasar idan mutum ya ga ya ɗimauce ya yi makuwa sai wani abu da ya gane ai za ku ga ya harurin ko da gaggawa kamar mutum ya ɓata ya yi makuwa ya kasa gane ko'ina, sai ya gano wani abu da ya gane ko ya gano wani abu da ya gane za a ga ya tafi wurin da gaggawa to shine Allah yake sifanta yadda kiyama za ta kasance a wannan ranar za a wato mutane gudun da suke yi suna tafiya kai ka ce wani abu ne da suka hango wanda da suna cikin ɗimauta yau gashi sun gano inda za su gane su fita daga cikin nemuwar da suke ciki saboda samu sauki kun ga Allah subhanahu wataala ya bamu labarin mutanen annabi Musa 40 ya yakihuna fil ard sun yi shekara 40 suna cikin dimuwa da baya gane uba uba baya gane da miji baya gane mata mata ba ta gane miji wa baya gane kane kane baya gane wa jika baya gane kaka kaka baya gane jika aboki ba ya gane aboki abu shi ma ya gane abokinsa ba wani abu da ake gani a gane wani abu haka suka dinga wannan tsimuwa tsawon shekara arba'in don Allah ko minti arba'in mutum ya cikin tsimuwa ba matsala to ballantana awa arba'in ballantana kwana arba'in ballantana mako arba'in ballantana wata arba'in ballantana shekara arba'in a ciki an haifi waɗansu a ciki waɗansu sun mutu to ba ma san sun mutu ba ballanta na abin ne kowa a ɗimoce ke tsawon shekara arba'in ya fi huna fil'am ko da waɗansu malamai suka ce wannan tehi ɗin da ake nufi ba wai ɗimuwa suka samu ba a'a sun rasa ina za su zauna ne ko ina suka ji an tsangwame sai a kore su haka suka shekara arba'in ba su da wurin zama to kowanne ne dai ai akwai tashin hankali to ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa ko yake sifanta kiyama da irin waɗannan abubuwa mutane za su zama to kamar ɗimautattu to za a zo kuma sai a haɗu a zo a yi kowallin mutane a tsaya a wannan wurin kuma ubangiji zai ya yi fushi zai yi banza da kowa har sai an samu ceton mai ceto shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zo yi hukunci a tsakanin mutane yan aljanna mu tafi aljanna insha Allah yan wutar tafi wuta Allah ya tsare jama'a muna san aljanna ko to ni yake shiga aljanna annabi yace kullukum kullukum yadkhulul jannata illa man haba kowannen ku zai shiga aljanna ta wanda yake suka ce wa mayya abaya rasulullah ya manzo Allah wa zai ki shiga aljanna ah, me yasa kai ga abin da aka yi na imani ba saboda shiga aljanna bane sai yanzu ya za a ce kuma sai wanda ya ki shiga aljanna sai ce man aba'ani da halal janna wa man afani faqad aba wanda ya min da'a in ji annabi ba ni ahmad ahmad ba wanda ya yi wa manzon Allah da'a da halal janna ya ma shiga aljanna ya gaba kuma kuma da yake mun gaggata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai muka imani da shi muka yi masa da'a duk abin da a ayi wanda bai ji haushin ba kan mun yi baya dade za yi akwai abin da zai iya bayan jin haushin ai ba zai hana mu ba ko jojin haushi za ka hana ji haushinka an fahimta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam man ata'ani da khalil janna wa man asani wanda ya saba mu faqad abatu shi yake shiga aljanna da gangan ina sani Allah ka tsare Allah ke khashi'atan khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah na'am ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون التي خاشعة أبصارهم جننسوا ناقص كنتتو ولا كنتتو sun yi wulaƙanci ga masu cewa Allah a nan duniya sun yi izgili ga masu cewa Allah a nan duniya sun raina su sun talababantar da su sun yi sharri sun yi kage sun yi duk abin da suka ga dama na wulakanci yau an yi sabata duyata sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma waɗanda suka ƙasƙantar ɗin suka wulaƙantar yau su ne ala sirrafin kalmuluk ranar ƙiyama suna kan shigifu ko kujeru na mulki kai ka ce sarakuna a nan duniya tare da talakawansu ai kun ga masu daraja suna kan kan kujera ko talaka suna kasa ha to ranar lahira inda za komai za a sauya ke waɗanda aka kaskantar din aka wulakantar aka kiyarda da su aka tunkuɗe su aka nuna su ba komai bane saboda sun mu gaskiya ranar su Allah zai ba kima su zai ba daraja su zai ba matsayi su ne kowa zai ringa burin ina ma in samu matsayi irin nasu da haka dukiya Allah ya baka a duniya ka ba Allah da ita mulki Allah ya baka a duniya ka ba Allah da shi ilimi Allah ya baka a duniya ka ba Allah da ilimin ka shugabanci Allah ya baka a duniya ka ba Allah da shugabancin ka jama'a Allah ya baka a duniya ka ba Allah da jama'ar ka wani matsayi Allah ya baka a duniya ka ba Allah wata karbuwa kake da ita a wajen mutane ka ba Allah da ita kar ta ruɗe ka wannan abin da kuke gani gabanin kai ka samu akwai da suka samu ka duk wani abu da wani yake takama ya samu a duniya akwai waɗanda suka samu gabaninsa kuma sun tafi sun bai da aka yi ta duniya hausa suke ta ta budurwar wawa in ta aure ka sai ka rinka ganin babu kai ko babu ya kai ko ba wanda ya kai ka kuma ƙarya ne don gabanin ka ta aure waɗansu kawai ku sani ita tsiyar duniya ita ce take aure sai kun ga wanda yake aure shi yake saki ko eh miji da yake shi yake aure ba shi yake saki ba yanzu ki da ya aure in kika ce kin sake shi ya saku amma shi yake ya sake ki kin sako ba ki saku ba Allah ya sa kun gane yi ita duniya tsiyarta ita take ita take auren kowa duk wanda ka gani ya samu duniya to duniya ce ta aure shi kuma tsiyarta ta biyu ta ba ta idda kai tsiyarta ma sai ta daura aure da wani sannan kai ta sake ka kun ji matsalar duniya ko yar wulaƙanci ita ba za ta yi idda ko ba ta saka ba hasali ita sai ta ɗaura aure da wani mako tana da bazawari da hand da hannu ready sannan ta suke ka kai da ta da aka ku yi wa wannan duniyar karatun tamil ku fahimce ta a hakikanin ta inda take ku san yadda kuke rayuwa tare da ku amfaninka da duniya ka bi Allah a cikinta da haka malamai suke ce a duniya mazra'atul akhirah ita duniya din gona ce ta shuka abin da ake so a girba a ranar lahira jama'a ai mun san gonaki na duniya ko to da Allah wanda ya shuka gero ya taba girbar dawa wanda ya shuka shinkafa ya taba girbar alkama mai gonan mangwaro ina taron dabino mai gonan lemo ina taran ayaba ko gwanda me yake tara haka wannan duniyar take abin da kike so kake so nake so mu samu a lahira shi za mu shuka a nan duniya da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'ila mai raji ya jo da annabi ibrahim alaihi salam da zai dawo annabi ibrahim ya ba shi sako izo ya gaya mana eh, kun ji khalilullah ya turo da sako ta hannun habibullahi kai wannan sako ya yi kima ya daraja zuwa gawa zuwa ga bayan Allah ibadun rahman mu annabi ibrahim ya ce da manzan Allah in ka koma ka ce ina gaida mutanenka ukriwa alaihimus salam ina yi musu sallama wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ibrahim khalilullah mun amsa yace ka ba su labari ita aljanna fulot aljanna ne sai ce ce me wanda ya mallaki fuloti gida ya mallaka zai kawo me buloko zai kawo yashi zai kawo ƙasa zai kawo rairayi zai kawo siminti zai kawo dandankuwa zai kawo dutse zai kawo rodi zai kawo kaza zai kawo kaza zai kawo kaza su ne waɗannan ayyukan da muke yi da sallolinmu da azuminmu da zakkanmu da hajjinmu da sada zumuncinmu da kyautarmu da sadakarmu da karatun ƙur'ani da salati ga annabi da tasmihi da tahmidi da takbiri da hailala da hauƙala da istighfari da tuba da kaza da kaza da muke yi su ne ake mana gine-ginen da decoration kwalliya da ado da ake gida da aka yankin gada dama ke yi da yawa yankin gada dama ke yi da ko Eh, in kin ga dama ki yi da yawa in kin ga dama ki yi kaɗan to sannan annabi ibrahim ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa anna jirasaha la hawla wa la quwwata illa billah da shi in kina so ta samu ki bishiya gidan na aljanna sai ki ce la hawla wa la quwwata illa billah da kin faɗa sai a ta samu ki bishiya yanzu kun ga na faɗi biyu ko to yanzu ana na da samun guda biyu a gida na aljanna ah ya an da samu kun faɗa ne ni ni na faɗa to ni dai ni kaɗai na ji na faɗa saboda haka dai yanzu ni an da samun guda biyu kai bari ma an ƙara ta uku la haula wala quwwata illa billah to kun ga to kuma duk da kuka faɗa an da mun kamar naku a gidan aljanna saboda addalu ala alkhairi ka in ka nuna mutum aikin alheri za a baka irin ladan da aka bashi an dasa bishiyoyi nan yanzu da an fahimta wannan sako daga wa daga annabi ibrahim alaihi salam da aka mu ta fadar la haula wala quwwata illa billah ke ko wani abu kike ko wani abu kika gani kike so ki samu sai la haula wala quwwata illa billah sai kiga Allah ya baki Allah ka ba mu eh a dasa maka bishiya kuma a baka abin da kake so Allah yake khashi'atan absaru gannansu za su mazzawanto kaskantattu wulakantattu sarhaquhum zilla kaskanci da wulakanci kuma na da kasu yana da samu saboda ne me yasa za su samu wannan kaskanci saboda me za su samu wannan wulakanci saboda irin abin da suka rayu da masu bin Allah kenan a duniya sun kaskantar da su sun wulakantar da su sun yi musu ba daidai ba saboda ka Allah subhanahu wa ta'ala zai saka musu zalikal yawmul ladhi kanu yu'adun wannan shine yinin ko yinin da suka kasance ana alkawarta musu zuwansa amma suna kin yarda to yau gashi ya tabbata har wai tambaya suke yi yaushe ƙiyamar za ka tsaya ya salo na ka'anin sa'ati ayyana mursaha fima ma'anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan randa ƙiyamar za ta zo wanda duk yake inkarin kiyama za ta zo to zai ga kamar ashe rayuwar da yayi a nan duniya kamar daga lokacin walahani zuwa lokacin faduwar rana an yi an gama nan ku ya shekara ashirin a duniya ya shekara talatin ya shekara arba'in ya shekara hamsin ya shekara sittin ya shekara saba'in kai wani ya shekara ɗari a duniya sannan ya kwanta in mutu a mutuwan nan tasa ya kwanta a kabari shekara dubu wani ya shekara dubu biyu wani dubu uku wani dubu goma wani dubu ashirin wani dubu kaza amma duk na ka tashi sai ɗauka duk abin da ya bai wuce daga lokacin wala'a zuwa faduwar rana ba la haula wala quwwata illa billah sai zai shiga rayuwa kuma matutarciya ta dindindin ta har abada wanda za ta zama to cikin suno da bakin ciki da bala'i Allah ka tsare mana azabar lahira Allah ba azabar lahira ba kama tsare mana azabar kabari Allah ba azabar kabari ba ta duniya ba Allah ka tsare mana Allah ka jiga tsakaninmu da azaba kowace iri Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Amira ta ce a gaishe ku tana yi muku fatan alheri na ce to dai ta ringa mana addu'a ko ko ne yau na ce ta ringa mana addu'a to Allah ya amsa Allah ya ba ta iko ta ce ta ne muku fatan alheri tana tare da ku a kowane lokaci Wa muna roƙo Allah subhanahu ta'ala Allah ya taimaka Allah ya ba da ikon aiki mai karɓaɓɓe Allah ya ba da lafiyar aiki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya mana kowace irin damuwa Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna roƙon ka shiga cikin al'amuran mu kai mana jagora Allah ka dora addinin musulunci akan kafirci Allah ka dora sunna akan shirka akan bid'a Allah ka dora tauhidi akan shirka Allah muna roƙa kai mana gamdakatar wa sallallahu sallim wa zid wa barik wa akrim anayim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله